والصلاة والسلام على من نزل إليه وهو الأمين بكلام <clears throat> رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin indimi trust islamic center a nan garin maiduguri jihar borno yau muna yammacin hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da da arba'in shida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma yayi daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna rufin Allah subhanahu wata'ala ya mana tafi ke datar da ne jiya mun tsaya a ƙarshen ayata da 47 a cikin wanda sura mai albarka surat yunus yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga ayata da takwas. adan Allah subhanahu wata'ala wa na mata hadha alwa'd kaban da mu ansa tambaya ɗaya. wadda take da alaka da fadan Allah am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min duni Allah in kuntum sadiqin da mun bayanin mu'jiza ta alqur'ani Allah madaukakin sarki wato ya kalubalanci ƙuraishawa in har ba su yarda cewa wani alkur'ani daga Allah yake ba in har suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kage shi su masu kawo ko da sura ɗaya ne kwatankwacin surorin alkur'ani da wannan mai tambaya ke cewa ga an samu wanda ya da'awar annabta musailimatu al-kazzab wanda har ya kawo wasu maganganu da wato da'awar cewa shi ma ana yi masa wahayi wannan ya faru ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ransa kafin ya rasu sai lima ya bayyana shi ma ya da'awar annabta shi ma ya ci annabi ne to akwai wasu maganganu da ya kawo ita shi ma waye masa akai to shine bayan Allah nan ke cewa shin kafin yayi hakan ne kafin ko bayan saukar da saukar aya shafa fahimtar mai tambayar nan musulma ya iya ya kawo wasu ayoyi ko ba ka ba abinda kuskuren fahimta ne da Allah ta'ala ya ce bi suratin mislihi wata tsora irin tsororin alkur'ani wajen balaga da fasaha da hikima da zubi mai kyau shi ake magana ba kowace magana ake magana ba abu da musaili ma kawo ashirmi ne kamar da shi mai tambaya ya kawo a nan daga cikin a wadda ya yi an yi masa wani suratul fil الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير أنا ما بساته هيبة سورة الفيل أشياء القرآن اللي بساته هيبة وأقول لك أكي مكان شيني ki kawo zancen da wajen ƙarfin magana da ƙarfin fasaha da ƙarfin balaga da da hikima maganar ta kai irin na alkur'ani abin da ake magana ke amma magana ta shi mai kowa zai saboda haka wannan abin da musulima ya yi ya yi ne bayan saukar aya tun da a ƙarshe kashin rayuwar manzan Allah ne musulima ya bayyana kuma manzan Allah bai samu dama ya yaƙe shi ba yaransu manzan Allah ya bar duniya sai na abubakar ya zo ya yaƙe shi wannan yana nuna maka cewa ba za a gamu da jarrabawa ba a wajen rayuwa ta duniya ba za a gamu da jarrabawa ta addini